daga babban ɗakin taro na makarantarmu mai suna darul hadisi salafiya da ke nan zaria a najeriya yanzu da muke magana safiyar rana asabar ce da ta daidai da ɗaya ga watan Rabi'u nisani hijira na da shekara 1435 daidai da ɗaya ga watan februari shekara ta 2014 wannan shine kaset na ɗaya daga cikin ainihin wato karatuttuka na littafin tariqus salihin ila rabbil alamin na sheikh wahid abdulsalam bali allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri wahidi abdulsalam bali ba bako ba ne <clears throat> ga kunnuwan mu musamman mu ɗaliban makarantar darul hadith salafiya musamman yanzu kusan shekaru goma sha da suka wuce mun karanta littafin asari battar fi tasaddi lissaharatul ashirar a wannan makaranta kuma muka ce insha Allah ta'ala za mu zo mu sake karanta littafin domin mu kara mashi sharhi fiye da nada insha Allah wahidi abdulsalami bali yana nan da ran shi malami ne ahlus sunna ne salafi ne kamar yadda za ka zo ka ji rubuta da hannun shi a yanzu haka yana nan ya koma garinsu da zama kafir sheikh da ke cikin ainihin sa'id misra maka ce sa'id misra kamar kawai ka ce arewa a najeriya kaga arewa wuri ne mai fadi to in aka ce jigawa a arewa kaga za ka iya fahimta to sa'id misra yanki ne mai fadi za ka ji su tahawi sai ka ji an ce yana zaune a sa'id misra amma sai ka ji an ce yana kaza yana samhud yana mina yana duka to wahid abdulsalam bali sunan garin su kenan kafru sheikh allah madaukakin sarki ya saka mushi da alheri in allah madaukakin sarki ya so za mu gabatar da wasu bayanai amma duk a takaice kwarai da gaske sai dai ina so a tafi zuwa ga menene wannan littafin yake dauke da shi wannan littafin littafi ne na tarbiyya da gyaran halaye da gyaran ɗabi'u a bisa tafarkin ahalis sunna salafiyu gyaran halaye mutane su yi ƙoƙari su zama mutanen kirki ta hanyar riƙe gaskiya da amana da kula da na filfili da kula da ibadoji da kuma sanin ƙarin falaloli na ibadoji waɗanda ake aikatawa domin a ƙara wa mutane karsashi da ƙwazo wajen aikatar da waɗannan abubuwa. wannan babi ne mai matuƙar muhimmanci a babin tarbiyya da kuma babin gina al'umma da kuma samar da zamani na rayuwa wanda yake ingantacce domin babu abin da zai gyara halin mutane fiye da allah maɗaukakin sarki da ya saukar da su ya saukar da maganin gyaransu don haka duk abin da za a gyara mutane da shi saɓanin abin da allah ya nufi gyara mutane da shi ne shine alkur'ani da sunna sai dai wannan babin ya cika da hayaniya kwarai da gaske saboda babi ne wanda yake sufaye da yawa sun yi rubuce-rubuce a kai wanda har imamu suyuti duk da yana dangantuwa zuwa ga sufaye ko ana danganta shi zuwa ga mutasawwifa wani lokaci ya rubuta a cikin alfiya da inda yake ainihin nuna haɗarin da sufaye suka samar a cikin wannan fage da yake cewa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al'ajra fi ma yadda mafi sharrun waɗanda suka yi karerai a cikin hadisai sune ne waɗanda suke bin manhaji na sufaye waɗanda suka yi ta ƙirƙiro hadisan ƙarya suna fatan wai a ba su lada ma game da wannan domin suna cewa ina la nakzibu ala rasuli walakin nakzibu lahu wai mu ba ne wa annabi ƙarya ba ne don mu cutar da shi amma muna yin ƙarya ne don mu zaburar da mutane su yi bauta a cikin addinin shi na haka za ka ga hadisan falaloli irin hadisan da ke bayyana cewa wanda duk ya karanta suratu kaza ba zai kaza ba wanda ya karanta suratu waƙi'a kowane dare ba zai talauci ba me yasa kuka kaga waɗannan hadisai sai su ce ai mun kawo waɗannan hadisai ne saboda mun ga mutane sun ƙaurace wa karatun alƙur'ani sai fiƙihu kawai sai hadisi shi yasa muka kawo musu muhimmancin waɗannan hadisai eh, waɗannan surori amma duk da muhimmancin na ƙarya ne amma mun yi haka ne don mu zaburar da mutane to kun ga ai zaburar da mutane ko da ike da ƙarya muka yi amma mun zaburar da su ne zuwa ga aikin alheri mutumin da ya fi kowa kwarewa akan haka shine nuh ibn abi maryam wanda aka fi sani shi da nuh al-jami na masallacin juma'a saboda duk juma'a yana riga kowa zuwa dan juma'a je fara wa'azozi yana ka irin waɗannan hadisai karanta sharhi da ta'liqin alfiya wanda malam ahmad shakir yayi har wa yau da kuma sharhi da ta'liqin da malam ahmad shakir yayi akan littafin ikhtisar ulum hadis mai suna al alhafiz duk zaka ga waɗannan bayanai dangane da haɗurran kirkiro hadisan ƙarya musamman a babi na zuhudu ko kuma babi na at-targhib wa tarhib littafi mafi girma wanda aka rubuta a wannan babi shahararre kuma shine littafin at-targhib wa tarhib na al al munziri kuma wannan littafin shine wanda yafi kowanne samun matsala daga cikin littafin ba don kuma ba saboda al eh, al munziri malam abdul qawi eh, abdul azim duk da ike malamin hadisi ne amma shi da kanshi ya bayyana halin da ya rubuta littafin daga ƙarshen rubutun littafin don bayan da ya gama rubuta littafin kamar shi da kanshi ya ga littafin matsaloli sun yawa sai ya ce mai karatu sai a yi haƙuri da yadda abin ya faru saboda wannan littafi na rubuta shi ne nesa da gida kuma ina cikin damuwa ya yi tafiya ne zuwa wata ƙasa sai larurar bukata sai ta tare shi a can ya bukatu ya dawo gida ya makale halin kunci da bukatu yana son ya sadu da iyali ya ga iyali sai kuma ya tasiri mummuna game da rubuta wannan littafi na shi a targibuwar tarhi naka al'allamatun naji ya zauna ya rubuta littafi ujala malamin su ibn hajar ne ya yi gyare-gyare masu ɗimbin yawa a cikin littafin at-targhib wa tarhib al'allamatun naji malami ne ƙwararre tsarki ya tabbata ga Allah amma wani lokacin ya yakan yi ya faɗi wasu maganganu ya ce kai co da mutum ya tsaya yana wannan gyare-gyaren ina ma da na shi rubuta in yi fushi waɗannan maganganu duk a rubuta sai kuma ya daure sai ya ci gaba <clears throat> me yasa saboda littafin ya riga ya yaɗu a cikin jama'a ya karɓu kuma mafi yawancin masu karatun littattafai irin wannan ku kashe fankan nan ba su ainihin san ilimin hadisi da za su iya tantancewa tsakanin ingantattu da waɗanda ba su inganta ba sakamakon wannan hakikanin al'amari sai ya zama al'alamatun naji ya ci gaba ya ƙarasa wannan littafi shi. wannan littafi malamai sun ta kwaɗaitarwa sun ta ba da shawarwari kamar muhammad nasiru dinar albani akan allah ya sa a samu abu ga wannan littafi alhamdulillah an buga wannan littafi shi na muna da shi a nan makaranta shi shi albani ya tsaya ya ayyuka guda biyu a kan littafin at-targhib wa tarhib aikin farko shine at-ta'liqur raghib at-ta'liqur raghib ala at-targhib wa tarhib wannan ba a buga shi ba tukuna aiki na biyu shine sahihu targhib wa dha'ifu targhib wannan an riga an buga shi har shine almajirin shi mashhur ya haɗa littattafan wuri guda da shi ainihin wato sahih da da'if ɗin ya mai da su yadda asalin a targibu wa tarhib ɗin yake sai ya ɗibo hukunce hukuncen sai ya zuba Shi ne nan ka gani ma a hannuna don haka galibi yanzu an fi amfani da wannan targibu wa tarhib ɗin fiye da ainihin wancan da za a ce sahihu targib da da'ifu targhib ɗin. ba don koyo ba saboda duk abin da ke ciki yana nan ciki tare da kuma an bar littafin a tarihi wa ta din a yadda yake mujalladi hudu ne kamar yadda na faɗi malamai sun yi rubuce rubuce a kan haka tambihul ghafili wanda muka sani a Najeriya yana ɗaya daga cikin tafai waɗanda aka rubuta domin ire-iren waɗannan abubuwa sai dai yana daga cikin tafai mafiya muni da tattaro hadisan karya, da kissoshi marasa inganci ta haka shi wannan littafin ko ɗaya ba ma madogara ba ne a cikin wannan babi amma an samu al'imamu ibn nahas wanda ya rasu hijira na da 814 wato farko-farkon karni na tara ya rubuta littafin tabihul ghafilin an a'malil jahilin wa tahziris salikina min a'malil halikin wannan littafi madogara ne kwarai da gaske a babin shi Allah ya saka wa al'imamu ibn nahas da alheri to nan sai kuma alhafiz abdul ya rubuta littafin almuttajir rabih fi thawabil amali salih wannan littafin nashi ya yi kokari kwarai da gaske wajen tattaro abubuwa domin kwararren malami ne to sai dai hadisan da ke ciki ba ya kan bayyana matsayinsu ba su da dama sai dai kuma malamai sun yi aiki akan wannan ainihin taba'ar da take a hannuna an samu wani mai suna aiman ibn Arif ad-Dimashqi yi takhrijin ainihin hadisan da gwargwado amma a tattakaice na bayyana matsayin ire-iren hadisan da ke ciki wannan littafi ne mai kyau kwarai da gaske gashi nan al-muttajir rabih fi sawabil amali salih wato dan kasuwa mai riba <clears throat> game da samun falalolin ayyuka wato kowane aiki da ka saba kana yi sai a faɗa maka ina falala alwala ina falala aswaki ina falala sallar juma'a zuwanta da wuri gashi aka samu wani matashi shi ma ubaidin sindi ya yi ainihin almuttajir rabih sawabil amali salih ikhtiyar ubaidin sindi na fata an gani gashi nan shi rubuta wannan littafi shi ma yana kokarin ɗibo hadisai cikin bukhari da muslim da waɗansu littafai allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi malamai kamar da na ce sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa a wannan babin takaitaccen littafi wanda ya fi shahara ya fi inganci ya fi yaduwa kuma ya zama babbar madogara shine littafin riyadu salihin na al'imamin nawawi a ƙashin gaskiya ban san littafi kamar shi ma wanda ya karbu kuma ya dace da ya karbu wallahu ta'ala a'lam ingancin littafin da kuma nagartan mai littafin Allah ya gafarta al imamin Nawawi littafin Riyadu Salihin babban madogara ce kwarai da gaske kusan shekaru ashirin da suka gabata da hudu mun karanta littafin nan ikon Allah na gano kasusuwan karatun kusan wajen guda goma sha shida suna nan a cikaji lokacin muka yi karatun yanzu ya kai kusan shekaru ashirin da hudu ko da bakwai wajen 1986 ko 1984 about lokacin aka yi karatuttukan kasusuwan suna nan da gurgudan waɗanda Allah ya kiyaye mana su za mu sake karatun littafin riyadu salihi na insha Allahu ta'ala a cikin wannan silsila domin wannan silsila ce wato wannan karatun littafin tariqus salihina ila rabbil alamin na wahid abdussalam bali to ya zama mabuɗi ne <clears throat> dangane da karantar da irin waɗannan littafai wanda a haka za a ci gabar tarbiyyar jama'a da yi musu wa'azozi insha Allah mu ahlus sunna masu bi manhajin salafiya kamar yadda kullum nake bayyana daga cikin manufofin mu shine kokarin dawowa zuwa ga alqur'ani da sunna annabi ingantacciya a bisa fassara ta malaman farko da kuma tace abubuwan da suka makalkale wa jama'a na shirka da bidiyo'i da hadisai masu rauni da hadisan karya waɗanda su suka jawo wa musulmi ci baya da gidadanci da rashin wayewar kai da kuma ƙoƙarin tarbiyyar musulmi akan addininsu na gaskiya da kuma nuna musu cewa addinin musulunci addini ne mai kima mai daraja kuma ba aibi ba ne ko kaɗan ka danganci zuwa ga addinin musulunci kuma ka yi izza cewa kai musulmi ne domin daraja ce Allah maɗaukakin sarki ya tsamo ka cikin ɗaruruka ko miliyoyi ya sanya ka cikin addinin musulunci ba don ka gada ba sai don ya so ka da rahama domin wasu sun gada sun bari wasu sun gada sun yi mishi rikon kai na kashi kai kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa ka gada ɗin ne ko ka karɓa ne kai da kanka amma Allah ya taimake ka ka shi tusanan nan da bayani akan wayewa da musulmi kai game da al'amuran da suke samun kansu a ko'ina a rayuwa da makamantansu wannan yana ɗaya daga cikin manufofin to ƙoƙarin tarbiyya akan addini na gaskiya da kuma ƙoƙarin in za a tarbiyyanci mutane a tarbiyyance su akan abin da ya inganta shine ya kai ni zuwa ga <clears throat> sanya wannan littafi wannan littafi bai wuce ainihin shekara biyu da fara bugawa ba <clears throat> isowar shi nan ƙasa kuwa a iyakar sani na bai daɗe da fara isowa ba kamar wannan shekarar ne Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan littafi ko shekarar bare fara iso mana nan ƙasar amma na yi nazarin littafin gaba ɗayan shi na samu littafin cewa ingantacce ne insha Allah ta'ala shi yasa na ƙarrarar da karatun wannan littafi na haka ina fatan 'yan uwa matasa a tsaya a koyi karatun wannan littafi yadda zai zame mana nan gaba ana karatun shi a majalis na ilimi da karatun tsoro da sauransu ya zama ya mai gurbin littafin tambihul ghafilin da littafin tankihul qawli da kuma littafin durratun nasihin da sauran littattafai waɗanda ake karanta a ƙasan nan domin a ji falala kawai a girgiza kai ba ma lallai sai an yadda da ita ko an yi aiki da ita ba amma dai muna ganin cewa mummunan kuskure ne. malam wahid abdussalam bali ya ce bismillahir rahmanir rahim ga bismillah nan zaka ganta an yi ta da jan biro dogon rubutu haka bismillahir rahmanir rahim muqaddimatun shimfiɗa ko share fage ko gabatarwa kalmar muqaddimatun kana iya karantawa da muqaddimatun kana iya karantawa da muqaddamatun ko ya zama sifa ta fa'iliya ko ta maf'uliya muqaddima wato mai gabatuwa ita ce shimfiɗa sharar fage muqaddama dalun ɗin a mai fataha muqaddama a bar gabatawa a bar gabatawa wato ita aka fara gabatarwa kafin a kawo karatun ko kuma muqaddima ita ta fara gabatuwa kafin karatun ya zo alhamdulillahi wahdahu la hula la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir godiya ta tabbata ga Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya sarauta da godiya na Allah ne Allah mai iko ne akan komai wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ina shaida lallai muhammad bawan Allah ne kuma manzon shi wannan yana daga cikin ɗabi'ar da musulunci ya zo da ita a duk abin da za a yi a musulunci sai aƙida ta bayyana ina son ku kiyaye wannan duk abin da za a yi <clears throat> sai aƙida ta bayyana wannan yana daga tambihi mai muhimmanci wanda ya kamata in jawo hankalinmu karatun wannan littafi za a ji karatu ne irin na faɗin falaloli da darajojin abubuwa ba karatu ne wanda yake kaza shirka ne kaza bidi'a ne da yake bata wasu rai ba to wasu sai ka ji suna jin daɗin irin waɗannan karatun ta kasu uhm, ai ya kamata ne a gyara halayen mutane tukuna kafin a yi magana bidi'a kafin a yi magana shirka da sauran zalunci eh, gyara halayen mutane mutane zama masu gaskiya masu amana mutane su ringa zudu su ringa zikiri gaskiya ka faɗi dattijo amma in kana inkarin kuma a daidai lokacin da ake ƙoƙarin gyara ɗabi'unsu kar a gyara imaninsu da aƙidarsu kayi kuskure domin duk wata gaskiya da mutum zai yi da duk wata amana da mutum zai da duk wasu haƙoƙi da zai kula da su idan baya da aƙidar cewa Allah ne ya sa shi haka in baya da aƙidar sanin Allah in bai san ƙimar ubangijin da ya halicce shi cewa zai mai hisabi ba to akwai yiwuwar waɗannan abubuwan a samu kuskure ko kuma daga baya ya bari kamar yadda kake samu da yawa daga turawa da yawa daga 'yan boko za ka samu suna da son a kiyaye gaskiya a kiyaye ka'ida a daidai lokacin kuma sai ka ga a cikin son gaskiyar da kiyaye ka'idan kuma suna kwafsawa saboda mai babu aƙida ta tauhidi to shi yasa shi musulmi komai zai yi sai ka ji annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah ya yadda da ranar lahira sai a tattara musulmi kenan a packaging din shi akan imani da Allah da kuma duk abin da yake sani akwai wata rana ta ƙarshe ga wannan rayuwa akwai wata rana da za a binciki duk abin da ya a cikin wannan rayuwa to sai ga musulmi ya naba ko kun fahimta jama'a shi yasa karantar da aƙida shine gaba al'aqidatu awwalan sannan da kuma al'ar raddi game da munanan aƙidoji na shi'a da munanan aƙidoji na wahdatul wujud aƙida cewa komai Allah ne da munanan aƙidoji na zagi da cin mutuncin sahabbai da matan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wata shirka ta magana ko ta aiki ko ta tunani ko ta aƙida duka kar a rage ko ɗaya domin ƙur'ani tsarki ya tabbata ga Allah shi kadai ne cikin littattafan da Allah ya saukar littafi ɗaya wanda ya tattaro komai da komai saɓanin sauran littattafan annabawa waɗanda wasu littattafan sukan ba da janibin wasu ɓangare wasu ɓangare gaba ɗaya ma ba sa ta'arrudi gare su amma alkur'ani ya taɓo duka so da haka kullum mu 'yan salafiya da yake muna mu'amala da mutane iri-iri yan brothers suna sukar mu akan mu muna magana aƙida saboda aƙida tana raba kai waɗanda suke su kuma 'yan uwanmu 'yan salafiya waɗanda suke galibi 'yan saudiya ko waɗanda suke karatu ko suka yi karatu a saudiya ko a ƙasashen sudan da sauransu su kuma sun ce muna magana akan zalunci da gwamnati su kuma ba sa son wannan waɗanda suke 'yan ɗariƙu da sauransu su kuma sai ce kullum mu kenan magana sunna magana sunna su suna son dai a yawaita maganar zikiri maganar zikiri kuma kuma abin da muke cewa dukan abubuwan da kowane bangare yake ganin ya rike yake ganin abin wancan bangaren to kuskure ne mu muna ganin duk abin da suke cewa a yi kira zuwa gare shi din daidai ne kuma abin da suke cewa kada a yi kira zuwa gare shi din kuskure ne a bari don haka dole ne a yi magana tauhidi a yi magana aƙida a yi magana shirka a yi magana bid'a duk a yi maganganun waɗannan a yi magana adalci a yi magana zalunci a yi magana biyayya da ɗa'a a yi magana kama karya duk wannan tsari ne na ahalus sunna wal jama'a as salafiyuna amma yaya za a yi to shine ake bukata a samu ƙwararre wanda ya goge game da kawa'id na manhajin salaf to cewar wasu ba su kware ba suna yi ba dalili ba ne kuma a ce kowa ma kada ya yi saboda a kowane fage akwai waɗanda ba su iya ba akwai likitoci da ba su iya ba akwai injiniyoyi da ba su iya ba akwai kanikawa da ba su iya ba akwai mata da ke girki ba su iya ba wannan ba zai zama dalili a ce to waɗanda suka iya ma gaba ɗaya su daina ba saboda haka hakikanin al'amari littafin nan zai magana dangane da falala ayyuka ne falala ayyuka amma kuma kaga sai da ya fara da magana aƙida shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya cike wannan share fage da shi sannan ya fara alhamdulillahi wahdahu la sharikala ina gode wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a cikin godiyar da nake mishi lahul mulku wa lahul hamd Allah shi kadai ya cancanci godiya irin wannan shi kadai ya cancanci mulki irin nashi sannan Allah mai iko ne akan komai wannan yana tabbatar da aƙida ta ahalis sunna cewa Allah yana da iko akan komai ba wai kadai ikon Allah ya tattaru ne akan abin da Allah yake so ba kamar yadda mu'tazila suke cewa don haka ba a raba hatta karatun arabiya ba a raba shi da abin da ya shafi aƙida shi yasa kaga hatta arabiya kullum muke gargadi masu karatun littattafan arabiya sai su yi taka tsantsan don da yawa daga cikin waɗanda suka yi rubuce-rubuce game da arabiya sun ɓace daga hanya daidai musamman irin su zamakshari sai ka yi taka tsantsan in ba haka ba cikin littafin shi alkashaf littafi ne wanda yake ya yi ibda'in luga kwarai da gaske amma bidi'o'i sun yi wa littafin yawa ta hanyar ƙoƙarin takaririn arabiya ɗin kuma haka littafin shi alkawa'id asasiyya haka nan littafin shi al-mufassal duk waɗannan littafai akwai arabiya a ciki kuma arabiya tana ɗauke da guba to haka da yawa daga cikin littafai da zaka samu ana rubuto su daga ƙasashen masar da sauransu in ba haka ba sai ka zo ka waye gari kayi arabiyar amma kuma ka rasa abu mafi tsada shine addinu ra'sul mali fastamsik bihi ka rasa ainihin addinin ka wanda yake shine asalin tushen al'amarinka naka jama'a kun ji wannan share fagen hakikanin al'amari dole ne musulmi su dawo cikin su ba wai kawai kai ka rike abu ɗaya shine kai kake son ka ji wa'azi a kan shi ba kamar yadda da dama daga ahli sunna mu a Najeriya kullum suna son a yi magana dangane da bid'a kullum suna son a yi magana dangane da 'yan bid'a yana jin daɗin aka zo ana magana game da 'yan ɗariƙa ko 'yan shi'a ko game da 'yan kaza ko 'yan tablik ko kaza amma da an zo ana magana sunna sai ga ya kau da kai shi tun da ya shiga cikin ahli sunna kawai yana ganin ya isar mishi ya aikata sunna bai aikata sunna ba Dubiya ya gemun shi yake Dubiya ya sutura shi take ya dubiya ya aƙida shi take ya kware game da aƙida ta tauhidin ahli sunna ya ma santa tukuna saboda haka dole ne mu dawo cikin taitayin mu lallai magana aƙida tana da matukan muhimmanci wahid bali ya ce wa Ba'ad bayan haka فإن النفس تحتاج في طريقها إلى الله إلى مشوقات ودوافع تدفعها على العمل الصالح ولذلك نجد في كثير من الأحاديث الترغيب في الأعمال الصالحة وذكر الثواب المرتب المترتب على فعلها ما يكي cewa وبعد كلمة وبعد ما لن يكاو ya ba wai na nufin kuskuren bugu ba amma ba'adu ita ce ta dace wadda ita ce ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama imam al-bukhari da muslim duk sun ruwaito a cikin hadisin annabi imam al-bukhari har ma ya kulla mata babi babu amma ba'ad a cikin kitabul juma'a wa ba'ad bata inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam <clears throat> wahid abdussalam bali Allah ya saka mishi da alheri yana daga cikin mutanen da suka rudu daga baya da wani littafi da abdul fattah abu wadda ya rubuta mai suna khutbatul haja laisar sunnatan fi mustahallil kutubi wai khutbatul haja inna alhamdulillah ba ta daga cikin sunna wadda ta dace a rinka farawa a farko-farkon littattafai ya yi wannan littafin ne don ya raddi zuwa ga muhammad nasir din albani da shi ya rubuta littafi khutbatul haja cewa ainihin kamarawa rawa jabir bin abdullah sunnatun kaza kaza shine shi kuma ya rubuta raddi shi yasa almajirin muhammad Nasiru din albani malam salim ya rubuta ainihin littafi wanda ya raddin wannan duk waɗannan littafan ga suna a makarantar baki ɗaya khutbatul haja sunna ce ko a farkon jawabi na baki ko a rubuce ko a ina ne babu laifi a yi ta sunna ce wahid abdulsalam bali ya bayyana wannan ra'ayin nashi a cikin tahqiqin littafin al'allamatul ukbari da yayi littafin da yake magana dangane da asbabu wurudil hadith yana magana akan kamusul hadith dai ko wani abu makamancin haka ma'ana wani littafi ne da al'allamatul ukbari irabul hadith irabul hadith ukbari yayi irabul qur'an sai kuma imla amaman bihin rahman sai kuma ya zo ya sake yi irabul hadith to wahid abdulsalam bali ya yi ta hakikin wannan littafi a nan ne yake bayyana haka to wannan yana daga cikin kuskure kwarai da gaske na rayuwa da ya samu wahid abdulsalam bali allah ya fi mishi domin a cikin littafin shi sarimul battar ya yi khutwatul haja a cikin sauran diltafan shi da ya rubuta fakihatul majalis din ya yi khutwatul haja da sauransu allah ya kiyaye wa ba'ad to bayan haka yace fa innan nafsa domin waɗannan tambihin ku yi hakuri, tunda a karan farko nake karantar da littafin kuma ɗauka ake a kasusuwa kuma za su yaɗu insha Allah ta'ala zan bi a hankali duk abin da yake irin wannan zan yi tambihi a kai amma dai ina son ku gane tattare da wannan littafi ne mafi inganci a babin shi a tsakankanin sauran littafin da aka rubuta فإن nafsa tahtaju fi tariqiha ila Allah ila مشوقات malam ya ce rayuka ko rai na ɗan adam ko zuciyar ɗan adam tana buƙatuwa zuwa ga abubuwan da za su sanya mata karsashi wajen bege da ƙaunar Allah a daidai lokacin da waɗannan rayuka suke ƙoƙarin tafiya zuwa ga Allah kana ƙoƙarin yin sallah kana ƙoƙarin yin azumi to kana buƙatar abubuwan da za su ƙara maka karsashi domin yin sallah da azumi ɗin ka ƙara jin karsashi a jikinka wa dawafi sannan akwai abubuwan da za su rinka taimakawa wajen tura ka tadfa'uhu ala al'amali salih abubuwan da za su rinka tura ainihin wato tadfa'uha ala al'amali salih waɗannan rayuka suna buƙatar abubuwan da za su rinka tunkuɗa su zuwa ga ayyuka na gari walidhalika najidu fi kathirin min al-ahadisi saboda haka za mu samu akwai at-targhibu في a'mali salihah ko الترغيب في fi al ولذلك نجد في كثير من الأحاديث الترغيب في الأعمال الصالحة ناك مكي سامن قديتر وديوة دنغني دا أيوكا نغني أنغاني وذكر الثواب دا كما أنبت الله دن ودنن ayyuka almutarattaba ala fi'liha wanda aka tabbatar da shi ga aikata waɗannan ayyukan wato abin da malam yake cewa a cikin wannan sadarori guda biyu da rabi shine hakika musulmi dai dama yana cikin ayyuka na ibada to amma yana bukata abin da zai kara mai karsashi na bayanin falalar waɗannan ayyuka na ibada da kuma abin da zai kara mishi karfin gwiwa domin ya kwadaitar da shi zuwa ga ayyukata ayyuka dinnan na gari ولقد جمعت في هذا الكتاب الأحاديث التي تحث على على أعمال البر والطاعات رجاء يعمل بها مسلم فأشاركه الأجر والثواب فضلا من الله الملك الوهاب ولقد جمعت في هذا الكتاب malam wahid ya ce haƙiƙa a cikin wannan littafi na tattara al-ahadith allati tahussu ala a'malil birr cikin wannan littafi na tattara hadisai waɗanda suke kwaɗaitarwa game da ayyuka na biyayyar Allah wa ta'at da kuma ayyuka na yi wa Allah da'a raja an yi amala biha na yi haka ne saboda fatan an yi amala biha muslimun musulmi aiki da waɗannan ayyuka na biyayya fa usharikuhul ajr sai ya zama nayi tarayya da wannan musulmi a wajen ainihin samun lada wasawal da kuma sakamako fadlan min Allah wannan kuma falala ce daga Allah al-malikil wahab Allah wanda yake shi kadai ke da sarauta kuma shi kadai ke baiwa to na gode Allah da Allah ya min wannan baiwa kamar yadda kai ma nake taya ka murna da Allah ya maka baiwar ka aikata ayyukan wanda in ka aikata ka samu lada ni ma kuma in samu lada sakamakon kwadaitar da kai da ne ta hanyar rubuta wannan littafi wa kazalika kullu man qara'ahu 'ala an-nas fil masajid haka nake fatan samun lada ga duk wanda ya karantar da wannan littafi ga mutane a masallaci ka tara mutane a masallaci ka karantar da su to ladan da ka samu ne maka fatan Allah ya tabbatar maka da shi kuma nima Allah ya bani nawa saboda ni na rubuta aula khasa minhu khutba ko kuma daga cikin wannan littafi wani ya tato wata hudu ba ya je rubuta au muhadara ko kuma wata lacca fil ala ta'atin minna ta'at wato game da kwadaitarwa dangane da wata biyayya daga cikin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki fa'amila biha muslimun har aka samu wani musulmi ya aiki da wannan falala da wannan lada falahu mislu ajrihi to ne mishi fatan ya samu irin ladan da mai aikatawa zai samu abinda wannan magana take nufi ita kuma a cikin sadarori makamantan biyu dinnan su ne wahida abdulsalami bali yana kwadaitarwa game da malamai ɗaliban ilimi masu wa'azi su sanya wannan littafi su karantar da shi ga mutane a masallatai da matattarar jama'a irin yadda muke yi yanzu yake ishara sannan limamai masu hudubobi su amfana da wannan littafi ta hanyar tato wata ba domin hadisai ne ya biya tattaro masu inganci ya ce to duk wanda ya haka ina fatan allah ya bashi lada ni ma kuma Allah ya bani irin ladan da shi ya samu ba don komai ba saboda na kwadaitar game da aikata waɗannan ayyuka shi ya kwadaitar ya karantar ni kuma na rubuta an fahimta ga wani abu nan wanda kamar yadda ne alkawari duk zan ringa isharar waɗannan insha Allah da ya ce filhassi ala ta'atin dinnan wannan ala nan kamata ya a ce ya'un din ba a yi mata digo ba ina cewa kamata yi ba ina cewa lallai sai kun gyara ba saboda irin wannan ya yadu da yawa a cikin littattafai in kuka duba a can baya ai akwai ala amma bai kawo mata irin wannan ainihin abin nan din ba wa kazalika kullu man qara'ahu ala nasi wato idan ya kasance ainihin ainul lamun ya idan aliyu ne sai ka sanya digon ya'un din to shine ko ba wasali kana cewa aliyu za a karanta na fata an gane haka fa'un da za ka ga an rubuta fi sai ka ga an yi digon ya'un din kuskure ne don aka sa digon ya'un din ana cewa fi fiya kenan ko wani abu makamancin haka haka kuma duk inda ake buƙatar a karanta fa'un ɗin da fataha ta ja alif ya zama makasuri kenan kamar me kamar mustafa mustafa to ba a sa ɗigon ya'un ɗin ba daidai ba ne a imla'i isa ɗigon ya'un ɗin ba a sawa amma alƙadi to sai a sa ɗigon ya'un ɗin wannan ka'ida ce ta imla'i tana da matukar muhimmanci a santa ko an fahimta jama'a Allah ya taimaka a cikin wannan bayani malam yana kwadaitarwa dangane da karantar da wannan littafi <clears throat> don haka 'yan uwa sai a dage sai ce duk na faɗi waɗannan maganganu ne na falalar da za ka samu in ka karantar da kuma falalar da ni ma zan samu in kai ka karantar لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال saboda hadisin da al'imamu muslim ya ruwaito a cikin littafin shi as-sahih cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yunqasu dhalika min ujurihim shay'a wanda dai ya kira zuwa ga wata shari'a to yana da irin ladan waɗanda suka bi wannan shirya ba tare da an rage musu ladan komai daga cikin nasu ladan ba idan kai wa'azi mutane suka musulunta to ladan da aka ba su na musulunta din nan kai ma za a baka irin wannan ladan ba tare da an rage Ladan ka na komai ba idan kuma musulmi ne sai ya zama sun kauce sun fada cikin shirka ko bid'a ko fasikanci ko wani zalunci sai kai musu wa'azi Allah ya shiryar da su to kana da irin ladan wannan shirya da suka samu wannan hadisi ne sahihi kamar yadda kaji al-Imam Muslim ya ruwaito to kun ga da wannan kenan ana kwadaitar da malamai wajen su rinka wa'azi su rinka rubuce-rubuce ta wani bangaren kuma waɗanda suke da hali na mulki ne su taimaka wajen shirya ta yadu waɗanda suke da hali na kuɗi ne waɗanda suke da halin faɗe a ji ne waɗanda suke da kafafen yada bayanai rediyoyi tashoshin talbijin fagagen intanet da sauransu su yi ƙoƙarin yada shirya domin idan shirya ta yadu za su samu lada cip cip irin dilladan da wanda ya bi shiriyar da suka yi bayani ya samu kuma daga cikin taskar Allah za su samu ba daga cikin waɗannan ladan waɗanda suka bi shiryar ba wannan yana kwaɗaitarwa game da kai karatu na addini kuma a cikin karatun ka tsaya a kan shirya kuma ka san abin da yake daidai an fahimta jama'a wannan yana ƙara tabbatar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya dasa a cikin wannan al'umma tamu da ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi daga cikin al'ummomi ku ne kuka fi kowace al'umma alheri daga cikin mutane waɗanda an yi ku ne don ku amfanar da mutane ta muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna sannan kuma kun yarda da Allah sai Allah ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahu kiristoci da yahudawa suna yin ayyuka na taimakon marayu taimakon gajiyayyu mutane sun shiga ambaliyar ruwa su bude asibitoci su rinka ayyukan gudunmawa ga al'ummomi amma matsala babba da suke da ita ita ce ba su da imani da Allah shi yasa da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta wannan al'umma da alheri mai yawa an fahimta jama'a sai ce to ku musulmi ko kuka fi amma kuma ga sharaɗin sharaɗin shine ayyuka umarni da ayyukan alkhairi hana munanan ayyuka sannan imani da Allah to da yake Allah adili ne a cikin maganganun shi da ayyukan shi adili ne a tsakanin bayin shi sai bai manta da kiristoci da yahuda ba ya san suna waɗannan irin ayyuka amma sai ya kiraye su zuwa ga imani ga Allah ba ya gwasale su bane ba ya musu gori bane sai ya ce walau walau walau amana ahlul kitabi da sun yi imani ka gane lakana khairan lahu da fi alheri gare su wannan ko ba gwasalewa bace ba gori bane kwadaitawa ce kira ne ina ma da so su yi imani mana ai zai zama musu alheri ga ayyukan alheri su ne amma ba su da imani to duk wanda ba shi da imani kuma duk yawan aikin alherin shi to a nan duniya ne amma a lahira fa wa qadimna ila ma amilu min amalin ja'alnahu haba'an mansura duk aikin da zai zama aikin banza ne a ƙarƙashin wannan wannan hadisi shamili ne game da malamai da masu da'awa da matan aure da masu kuɗi da masu mulki da masu gidajen rediyo da tashoshin talbijin da jaridu da waɗanda suke da kuɗi ku rinka siyan littattafai kuna rabawa na addinin musulunci na sunna ku rinka buga kasusuwan wa'azi na shirya kuna yaɗawa da sauransu duk wanda ya bi wata shirya ta hanyar kato kana da irin ladan shi saboda haka kullum masu kuɗi da 'yan boko da waɗanda suke da hali su daina kallon cewa hidimar addini ta malamai ce kadai na'am Allah ya haskaka wa malamai sun karanta na soshin sun san su amma ka san cewa darajojin da abubakar ne siddiq ya samu da darajojin da usman ya samu ya same su ne wajen kwaɗaituwa da wa'azozi da ayyukan alkhairi da manzan Allah ya rinka yi umarni da su yana aikata suna aikatawa ka san cewa ba wai wani littafi ne abubakar ya rubuta ko tafsirin alkur'ani ko wani littafi na fiqh ko wani wa'azi ya zauna ya ba ayyuka ne na alkhairi waɗanda ya kwaɗaitu da su to kuma wannan ƙalubale ne a daina barin mutane haka ko sallah azhar aka yi a miƙe a ɗan faɗakar da su minti biyar ko da a masallatai ne na kasuwa wata ɓarna da take kunno kai ko ta kunno kai ko ta yi katutu a cikin kasuwa a jawo hankalinsu su bari yan kasuwa ba daidai ba ne ku rinka yin kaza ku rinka yin kaza ku rinka yin kaza ku tuna duk shekara ana gobara a kasuwan nan ba kwa tunanin cewa wannan gobara tana biyo bayan sabon Allah ne da ake yi da irin yadda ake kasuwanci ba tare da ilimi ba a samu wani malami ya sanya musu koda umdatul ahkam ko da littafin iziya ya rinka karanto musu babin kasuwanci ya ne musu sharhi bayan an yi sallah a zahar an yi sallah la'asar in ya ɗauki minti biyar minti goma su kuma su haƙura su sadaukar da waɗannan minti biyar ko minti goma a samu wasu ranaku ko wasu lokuta na musamman ma'aikata gwamnati a ma'aikatar ma'aikatarsu masallacinsu da suke sallah a zahar in yi sallah a zahar a samu wani bawan Allah ya miƙe faɗakar ya wayar da kansu ga abin da ya dace ga abin da bai dace ba wani da Allah ya taimaka mishi yake da kuɗi ya ɗauka ya je gidan rediyo a rinka sanya wa'azi wanda ake shiryar da jama'a da tafsirin alkur'ani da wa'azozi da faɗakarwa kana da sarari ka sa a buɗe wani fage na intanet ana zuba wa'azozi mutane suna amfana duk waɗannan abubuwan suna daga cikin hanyoyi waɗanda in ka yi su to za ka samu waccan khairiya da Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله da kuma wannan hadisin da kuma hadisin idza mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathati ashiya wanda zamu zo mu samu inda zamu tattauna shi a wannan littafi da ayar suratu yasin inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum duk waɗannan suna daga ciki Allah ya ce matattu da suka mutu mu ne za mu rayar da su mu ne kuma muke rubuta ayyukan da suka aikata a baya wa asarahum da kuma abubuwan da suka bari a baya ka riga ka mutu ka taɓa gina rijiya ita ma rijiyar ta mutu to ka samu lada sanda ka gina ta ta wani gefen kuma ga masallaci can ka gina amma shi masallacin ana sallah wannan masallacin da ake sallah ana samun lada to kana samun ladan kana cikin kabarinka shine wa asarahu inna nahnu nuhyil mauta naktubu ma qaddam duk abin da ka gabatar ka aikata ya wuce sadaka biyayya duk wannan sun wuce to amma fifa shi yana ci gaba da haɓaka an gane to a nan ne za mu zo mu tattauna hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ma ya zo cikin sahihi muslim da annabi yake cewa idza mata al insanu qata anhu amaluhu illa min thalathati ashiya idza mata al insanu qata anhu amaluhu illa min thalathati ashiya idan mutum ya rasu duk abin da yake aikatawa baki ɗaya da yake samun lada to wannan ladan ya tsaya sai dai abubuwa guda uku waladin salihin ya lahu aw ilmin yuntafa'u bihi aw sadaqatin jariya ɗa nagari wanda yake uban addu'a bisan da ka buɗe baki ka ce Allah ka ji kan mahaifina Allah ka ji kan mahaifiyata Allah ka gafarta wa iyayena wannan addu'a sata izin da gaggawa za ta je kabarinsu kuma za su samu wannan gafara kuma za su samu wannan rahama za su samu wannan haske a ƙabari. me yasa za ka yi wa iyayenka ruwa ba alfarma ba ce fa kake musu ba taimakonsu su kake ba a'a haƙƙi ne a kanka kai dole dole Allah ya ɗora albarkarka da nasararka da dacewarka duniya da lahira a kan wannan haƙƙin nasu wa kun rabbi rahamhuma kama rabba ya nisa sai Allah ya alaƙanta maka abin da kake musu na addu'a da abin da suka yi maka na tarbiyya da jin kai Allah ya ce ka rinka musu addu'a kana cewa Allah ka ji kansu kamar yadda suka yi tarbiyya ta ina karami dubi kana karami da sun tozartar da kai da ka mace ko ka lalace amma sai suka yi tarbiyyarka a daidai lokacin da kai kana da bukata bukata ta dole a yanzu su kuma suna da bukata bukata wadda in kai ba kai ba kaninka yayi za ta isa gare su ashe ka ga matsala a kanka ne amma a wancan lokacin fa inda sun tozartar da kai inda ta je ta ɗauke ka ta jefa ka cikin shadda ha da ta zo yi maka wanka ta shaƙe ka minti biyar kawai ya isa da za ta baka cikin ruwan wanka ta kulla bayo bayan minti goma ta dawo ko kun fahimta jama'a wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira to waladin salihin ya da'u lau. ɗa nagari da ke wa iyayen shi addu'a addu'a tana amfanar da duk wanda ya bar ɗa gari don haka jama'a ku yi ƙoƙarin 'ya'yanku su zama nagari don su amfani kansu su amfani ku su amfani al'umma sannan su bar al'umma su ci gaba domin duk ɗan banza yana cutar da kan shi yana cutar da kai iyayen sannan kuma yana cutar da al'umma kuma yana jawa al'umma ci baya yanzu waɗannan 'ya'ya da suke bi suna datse wayan lantarki waɗancan da suke bi suke zare sandunan famfo waɗancan da suke bi suke sace janaretocin mutane waɗancan da suke zuwa suke fasa gidaje suke zuwa suke barna ma'ana wani ci gaba ne ya zo wa al'umma an aje duro-duro na kwalta za a yi wa mutanen anguwa kaza kwalta ko an aje rings za a yi wa mutane kwalbati sai suka je suka sace kuma wannan kasan kenan da gwamnati ta yi wannan anguwar mai yiwa sai bayan shekara goma sha bakwai za a sake samun wata gwamnati da za ta waiwayo anguwar kaga sakamakon samuwar waɗannan 'ya'yan sun ja ci baya ga waɗannan al'ummar to saboda haka ka yi ƙoƙari ka samar da 'ya'ya na gari to kuma samar da ɗa na gari ba ƙaramin aiki ba na farko yana farawa tun daga ranar farko da za ka auri uwar shi da irin abincin da za ka ciyar da ita da wanda za ka ciyar da shi yana da alaƙa game da kalmomin addu'o'i na gari da kake mishi da fatan alheri da gyara mishi kurakuran shi cikin lumana da yi mishi tsawa a inda ya kamata a yi mishi tsawa don waɗannan abubuwan suna daga abubuwan da mutane ke kuskure a wajen tarbiyya 'ya'yanka suna buƙatar addu'a suna buƙatar nasiha suna buƙatar gyara a wurin da suka yi kuskure to akwai wuraren tsawa kuma rashin yin tsawar shi kuma shi ke haifar da taɓarɓarewar tarbiyya na ɓangaren shagwaba shi ba a yi mai faɗa gaba ɗaya ba a yi mai tsawa in aka yi mai tsawa sai bi gidan duk inda tangaran yake sai ya fasa shi duk wani gilashi sai ya rusa shi sai kama aljani ya shiga jikin shi sai an kama shi an rungume shi ana ta shashafa shi ana ba shi haƙuri wai saboda an yi mai tsawa shine sai ya rikita gidan gaba ɗaya to kaga ya shagwabe wannan ɗan ranar da ya kammala karatun shi ya aka ɗauke shi aiki a wata ma'aikata idan mai gidan aikin shi ya mishi tsawa mai zai aikata kenan zai doke mai gidan kenan to kun ga akwai gyara a nan saboda haka wajen tarbiyya ana taunawa ne ana hurawa ana taunawa ana hurawa to saboda muhimmancin tarbiyya jama'a da kuma haɗarinta da kuma barazana da take fuskanta ta kwanoni da dama sai Allah ya ɗauko mana wata hira wata tattaunawa wani wa'azi da wani uba annabi ya wa shi sai Allah ya ruwaito mana wannan majalisi sukutun da guda shine annabi lukuman alaihi salatu wassalam bahabashe ne mutumin Afirka wa iz qala libnihi wa huwa ya'idhuhu nan kaɗai ya isa wa iz qala luqmanu libnihi dan shi ne wa huwa ya'izuhu a halin ya nemi shi wa'azi kana zaunar da ɗanka ka mai wa'azi ka nemi shi nasiha kana fahimtar da shi yadda rayuwar nan take domin abin da suka ce idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa aktharu ma yajni alaihi jitihadu. ni yaro da saurayi da budurwa za a gan suna da lafiya to idan ba taimakon Allah ya samu ba shi wannan yaro shi wannan ita wannan matashiya wannan teenager to duk abin da zai yi zai rikita rayuwar shi ne tun daga ta yanzu har zuwa ta da ta gaba to da wannan ne sai kaga akwai inda sai an tankwara yaro zai yi kaza sai a ce ba a yadda yayi ba to abin da ake neman shi shi kuma ya yi biyayya saboda haka Allah ya samar da soyayya tsakanin uba da ɗa tsakanin uwa da ɗa wadda ike duk duniya babu wanda yake son ka irin mahaifinka ba wadda take son ka a cikin mata kaf irin mahaifiyarka haka uban da zai zauna ya ɗora ɗan ɗanshi akan sharri to sai uban da ya gama lalacewa gaba ɗaya babu alheri tattare da shi to wannan bangaren farko na hadisin kenan waladin salihin ya da'u au aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma wani ilmi da ake amfana da shi ka karantar ka ruwaito ka rubuta ka yi sharhi ka wa'azantar ka ɗora mutane ka fahimtar da su ilimi aw ilmin yuntafa'u bihi kuma jama'a suka amfana da shi a nan za ka gane muhimmancin ka koyi ilimi amma ingantaccen ilimi domin ilimin sai wanda ya amfanar to duk ilimin da ba mai inganci ba ba shi da amfani to ka karantar ka ilmantar da abin da zai amfanar sannan ya ce au sadakatin jariya ko kuma sadaka mai gudana masallaci makaranta rijiya titi gada kwalbati da sauransu sai kaga wasu sun zo suna gina masallaci ko bulo goma ne ka siya ka kai musu ko naira ɗari biyar ce miƙa musu je ka siyo ko da fiye wata ne ka ba su su sha je ka shiga cikin leburorin da ake ginin sai kaga za a gina wani kwalbati ka je ka sa ko tifa ɗaya ce a je a sauke musu duk waɗannan suna daga cikin abubuwa waɗanda gwargwadon gudanuwarsu gwargwadon samun amfaninsu to kuma haka gwargwadon ba da ladansu kan rubuta alkur'ani ake karantawa ka sayi alƙur'ani ka je ka kai makaranta da ake karatu kana da lada ka ɗauki 'ya'yan musulmi ka kai su wata makaranta a haddatar da su alkur'ani a ilmin yuntafa'u bihi duk za ka samu lada saboda haka duk wa'azozin mu jama'a akan waɗannan abubuwan za a ji muke ta yi domin ana magana ne akan me fada'ilul a'mal falalolin ayyuka ayyuka masu falala sannan ka dubi sunan littafin tariqus salihin hanyar bayan Allah na gari ila rabbil alamin zuwa ga ubangijin talikai to wannan hanyar ta lazimci a karantar da abin da yake daidai a kwadaitar a fahimtar na haka waɗannan jeren giyar darussa da za mu rinka yi jeren giyar darussa ne na tarbiyya da kwaɗaitarwa game da ayyuka na gari ingantattu mala yake cewa wa as'alullah an yasta'milana li khidmati dini ina roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya ba mu iko domin yi wa addinin shi hidima wa an yashraha sudurana li ta'atihi sannan Allah ya haskaka kirazanmu mu ya buɗaɗa mu domin yi wa Allah biyayya wa an yi ta limarbatihi Allah ya datar da mu zuwa ga al'amuran da suke yardar da shi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallam Allah ya daɗin tsira ga annabi muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi Allah ya ƙara musu aminci haka ya kamata ka karanta wannan wurin wa sallallahu da bai kawo wannan ya ara din ba ya sa sadun ne da lamun sai ka ce wasallillahu ya Allah ka yi salati amma wasallallahu kana cewa Allah ya yi salati akwai bambanci wasallillahu Allah ka yi salati yanzu kana magana ne da Allah kai tsaye Allah ne wa wasallallahu Allah ya yi salati akwai bambanci fa a hausar amma daidai yana koma can kana roƙon Allah ne nan kana fata ne ga Allah Allah ya yi salati ina fata an gane kusan duk mana ɗaya ne alfaƙiru ila afu rabbihi wanda ya rubuta wannan littafi shine wannan mai bukata zuwa ga ahuwar ubangijin shi wahid ibn abdussalami bali wahid dan abdussalami bali kun ji cikakken sunan shi misr yana ƙasan masar kafru sheikh haka ake karanta wannan kafru kawai kaka ce kafru sheikh a'a kafru kaka ce kufuru kafru sheikh na fata an gane rubutun sunayen garuruka galibi yana buƙatar a karantar da kai ake ba haka ba yanzu in ka zo ka ga yadda aka rubuta zaria sai ka ce zaria mai ru'a sokoto amma duk ba haka ake faɗi ba goza duk ba haka ake faɗi ba wannan gwaza ya kamata a ce wancan kuma sakkwato wannan kuma zaria na fata an gane to haka wannan ma yadda yake a rubuce sai an koya ma yadda ake karanta shi kafru sheikh sunan garin kenan Man manshatu abbas sunan anguwarsu kenan kafin malam abbas man sha'atu abbas kafi kana ji ana cewa kafin hausa to larabawa ma kaji sun sanya wa gari man sha'atu fulan shine kafin wane kenan man sha'a kafin hausa sai kafin wa kafin mai yaƙi kafin kaza kafi dai kafin solito kaji to haka to wannan ma kafin abbas sunan anguwarsu kenan ya rubuta wannan mukaddima a ranar goma ga watan sha ɗaya wato goma ga watan zulqa'ida hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu kun ga yanzu shekara biyu kenan an shiga ta uku kitabu tahara matattara tsarki a ƙarƙashin wannan matattarar malam wa'idi Abdulsalam bali allah ya saka mishi da alheri zai wa'azantar da mu ne dangane da falalar waɗansu al'amura na tsarki kama alwala da aswaki da makamantansu don haka ya fara da babu fadlil wudu babin da ke bayani akan falala alwala a ƙarƙashin wannan babi malam zai bayyana mana alwalan nan da muke yi menene falalarta to da wannan ne za ku gane gaskiyar maganar malaman hadisi musamman muhakkikai daga cikinsu waɗanda ke cewa duk abin da za a karantar da mu falalar shi a tabbatar da cewa abin ya inganta falalar ita kanta ta inganta domin ita kanta sanin falalar idan ba daga Allah bane ba daga annabi bane ya aka aka gane falalar wannan abu don an samu wasu malamai ne suna cewa babu laifi in abu ya tabbata to wani ko wata falala ta wannan abu da ta zo a cikin wani hadisi da bai inganta ba in dai hadisin raunin shi ba ya cika tsanani ba ne kuma shi asalin abin ya tabbata to babu laifi kamar irin nan suke magana cewa ai ga alwala dai ta tabbata Ƙur'ani da sunna babu shakka akai to sai ce to duk wani hadisi da za a samu wanda zai magana akan falala alwala to ko da bai inganta ba in dai rashin ingancin ba ya tsanani ba ne dai ba an ce da'ifin jiddan ba to za a iya wa'azi da shi amma wannan kuskure ne an fahimta jama'a ka karanta muqaddimar tamamul minna da muqaddimar wannan littafi da na kawo a targhib wa tarhib sahihu targhib wa tarhib duk malam Muhammad Nasiruddin ya bayyana abubuwan dan haka gaskiya wannan littafin yana daga cikin abin da ya ƙara birge ni da shi na ga dacewa da cancantar mu karanta shi kuma in zai yi mu haddace shi a haddatar da yara musamman matasa matasa daga cikin ku su haddace shi mu zo wani lokaci har a ƙulla musabaka ta haddashi a aje kyaututtuka ba abin da ya hana an haddace bukhari mai hada za a haddace wani an haddace riyadu salihin an haddace bulogul Mara balle wani ina fata an gane waye san wane ne zai yi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mana babu fadil wudu'i malam ce babin da ke bayani akan falala alwala alwala din nan da kake yin ta tana da matukar falala shi malam ce awwalan na farko alwudu'u alamatul na yau Malkiyama. alwala ita ce alamar musulmi a ranar alkiyama da alwala ne musulmi suke bambanta daga waɗanda ba musulmi ba a dandalin alkiyama allah ya kiyaye musulmin da laifin shi ya kai shi wuta laifin da bai kai shirka ba alwala ita ce za ta zama alamar da zai bambantu daga 'yan wuta wanda in allah ya tura masu ceto sun je da alwala za su gane shi gaɓoɓin alwala wutar jihannama ba ta cin gaɓoɓin sujuda wutar jahannama ba ta ce to waɗannan alamomi na alwala to suna da kyau musulmi ya ba da muhimmanci a kansu sai ce fafis ne an abi ta radiyallahu anhu hukal hadisi ya zo daga abu huraira cikin bukhari da muslim allah ya kara mishi yarda abu huraira ya ce sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama ya Na ji annabi na cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina lallai al'umma ta ranar alkiyama za a kira su suna haske a goshinsu haske a hannayensu haske a sawunsu min atharil wudu'i saboda alwala da suke yi faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al dan haka wanda duk zai iya tsawaita wankin fuskar shi to sai ya aikata haka wannan hadisi yana nan cikin sahih bukhari shine na 136 a cikin muslim kuma shine hadisi na 246 a cikin wannan hadisi mun ji annabi ya bayyana mana cewa ranar alkiyama al'ummar shi za su tashi suna da haske a fuska da kuma haske a hannaye da kuma haske a kafafuwansu saboda alwala da suke yi wannan hadisi yana bayyana falala alwala to shi abu huraira da ya ruwaito wannan hadisi shine yayi wannan jimla ta ƙarshe da yace faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al dan haka wanda duk zai iya tsawaita wankin fuskar shi to sai ya aikata hadisin ya fara marfu'i ne rabin shi marfu'i ne magana annabi ce shine inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu kan magana annabi kenan da ya ce famanista ta aminkum an yi tila gurratahu wannan daga abu huraira ne wannan ita ce ingantacciyar magana wadda ƙwararru kuma gogaggun malamai suka yi karanta ta a cikin littafin ka'idatun jalila fi tawassul wasila ta shekul islam ibn taymiya to amma an samu wasu malamai suna ganin cewa a duka magana annabi ce sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin haka malaman da suka ce wannan kalmar ta annabi ce kamar yadda farkon hadisin yake na annabi sai suka ce wa yustahabbu italatul ghurra to mustahabbi ne idan mutum ya zo yana wanke fuskar shi to ya ƙara to sai aka tambaye su to yaya za a yi ƙarin fuska domin fuska dai dama a alwala in ka zo wanke ta keke da kekenta ake wankewa ba a rage komai daga gindin kunnen-ka na dama zuwa gindin kunnen-ka na hagu kake wankewa kaga ka gama kura fadinta daga gindin gashinka na al'ada na ɗabi'a wato mutumin da yake da saiko da mutumin da yake da tukulluma ba zai lura da saikon shi ko tukulluman shi ba saiko shine kwaikwayewar gashi ta gaban kai tukulluma kuma ita ce zarcewar gashi ta gaban goshi to idan kana da tukulluma ko kana da saiko to kakka ji an ce daga gindin gashi kai mai tukulluma ka fara daga wajen girarka kai kuma mai saiko ka je ka faro daga tsakiyar kai shi yasa malamai suke cewa daga gindin gashi na ɗabi'a ko na al'ada a ɗabi'ar mutane ina ne gashi ya faye tsaya musu to daga nan ne don haka ko kana da saiko to ba ruwanka da wanko can cikin saikon sai ka dubi ina ne gashin mutane a ɗabi'ance saba tsayawa kai kuma ko kana da tukulluma ba za ka ainihin ce bari ka ainihin fara wankewa daga inda ta tike ba sai ka wanko hatta cikin tukulluma kenan wanda shine zai zama goshinka ina fata an gani. wajen tsawon fuska kuma zuwa haɓa nan ne ƙarshe to sai zama sun ce an so saboda wannan hadisi a ƙara za ka ce musu ina za a ƙara ba san da za a ƙara amma shi abu huraira da ya faɗi maganar shi yana ƙarawa in ya zo ya wanke fuskar shi sai ya shiga cikin wuyan shi disape shashafa haka shi ne ƙarawa da yake idan ya zo wanke hannun shi madadin ya tsaya daidai inda ƙur'ani da sunna asali suka faɗi sai yakan ƙara har zuwa rabin cinya wani lokaci ya har zuwa hammata shi idan ya zo wanke ainihin wato kafa shi sai ya wuce har zuwa rabin kwauri wani lokaci har gwiwa duk wannan suna nan cikin sahihi musulun amma wata riwaya da ta zo cikin sahihi muslim sai ta bayyana gaskiyar yadda abu huraira shi kanshi ya ɗauki wannan abin da yake shi kanshi ya san cewa ba haka ne ya zo daga annabi ba amma da ya ga waɗannan hadisai na falala ga su nan duk za mu karanta ina ƙari ina mana bayanan ne tun kan mu karanta sai ga to shi kenan abin da zai bari ya ƙara don hasken shi ya ƙaru za ka zo ka ji wani hadisi da annabi zai bayyana cewa adon musulmi a aljanna ko a lahira zai kai iya inda alwalar shi ta kai to shine abu huraira yake yin adon yake yin alwala har zuwa wuya wannan abin da abu huraira yake yi ba malamin da ya taba cewa bid'a abu huraira yi daga cikin malamai wasu sun ɗauki fatawa abu huraira amma yancin malamai sun ce wannan abin ijtihadi ne bai lazimci jama'a su ɗauka ba misali sayyidina umar in ya zo alwala bayan ya gama wanke fuskar shi sai ɗibo ruwa sai ɗaga fuskar shi sama sai zuba a idan shi na dama sai sake ɗibo ruwa sai ɗaga fuskar shi sama sai zuba a idan shi na hagu ba malamin da zai ce wannan sunna ce amma kuma ba za a ce bid'a ba ce tunda Umar ne sai a ce ijtihadi ne nashi amma ba za a ɗauka ba wato an kuskurantar da wannan ijtihadin nashi kenan abin da ake ce maka kenan amma ba a cewa bidi'a don bid'a mugun abu kenan da mutum ya da ganga amma wannan yana ganin wani abu ne daidai sai zan ba daidai ba ne bai haƙi ya ruwaito wannan a cikin sunan kubra mujalladi na farko umar yana yin haka wajen alwala har wayo bai haƙi ya sake ruwaitowa daga umar in ya zo wankan janaba yana kwakula cibiyar shi wanda an samu wasu daga cikin malaman fiƙi sun ba da fatawa da wannan cewa an zo wankan janaba mutum ya kwakulo cibiya umar ne yake ba daga annabi bane malamai sun kuskurantar da wannan aikin na umar shi yasa da yawa ba su dauka ba wasu kuma suka ce abin daidai ne shi yasa wasu suka dauka amma ingantacce magana ba daidai bane haka wannan abin da abu huraira yake yi wajen alwala wanke hannun shi har cinya hannu har ya shiga cikin ainihin abin hammata da saman kafada ba daidai bane abin da yake daidai shine a tsaya alwala inda take kenan hadisin yana bayyana falalar ita alwalan ne ba yana bayyana falalar wani ƙari da za a yi ba amma kamar yadda abu huraira muka bayyana yana yi ne yana ganin yana son hasken shi ya ƙaru ya faɗa haka ne a daidai lokacin da wani almajiri na shi ya gan shi yana alwala a wani saman bene almajirin da ya zo ya ga abu huraira tun a wajen wanke fuska ya wanke fuska ya taho yana ta shafar wuyan shi haka bai taba ganin malamin shi abu huraira yana wannan alola ba sai ja birki sai ya tsaya ya ga abu huraira ya zo wanke hannu ya wanke har hammata da ya zo wanke kafa ya wanke har gwiwa ce ah, algafata mala wannan alwala ba mu taba ganin kana yi ba sai ce au ai da na san kana nan da ban yi ba daga nan sai malamai suka gane to ashe abu huraira ya san ijtihadi ne nashi na kanshi shi yasa bai kallafa wa kowa ya yi ba kuma da yake malami ne sai baye a cikin ɗaliban shi don kar su gani su ɗauka wannan sunna ce jama'a mun fahimta to haka wannan hadisin jama'a yana bayyana falalar alwala ne amma shi abu huraira da kanshi ne sai ya ƙara wannan magana don haka wannan hadisi yana daga cikin kyakkyawan misalin hadisi da malamai suke kira mudrajul matini mudrajul matini shine ka ruwaito hadisi a cikin hadisin sai ka ƙara wata magana wadda sai ta saje da hadisin ba tare da kai ka bambance ta ba kuma ba ta iya bambantuwa da kanta sai ga ƙwararrun malamai kaga anan abu huraira da ya gama ruwaitowa daga annabi min asar lodo yadda ya saba a sauran hadisai ba misali akwai hadisi da ya zo cikin sahih bukhari حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما تنتج كما تنتج البهيمة البهيمة الجمعاء فهل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله annabi ya ce kowane ɗa ana haihuwar shi ne salin alin mutumin kirki mai lafiyayyen aƙida sai dai iyayen shi in aka yi rashin sa a yahuda ne su mai da shi ba yahude idan kiristoci ne su mai da shi kirista idan maguzawa ne su mai da shi ba maguje sai annabi ya ce kamar yadda tinkiya take haihuwar ɗanta kai ka taɓa ganin wani ɗan tinkiya ya zo da tsagaggen kunne ka taɓa ganin wani ɗan agwagwa ya zo da tsagaggiyar ƙafa to duk inda ka ga ɗan tinkiya da tsagaggen kunne ko agwagwa da tsagaggiyar ƙafa to a nan duniyan ne da ta zo aka yi ko to duk inda ka ga ɗa ya zama kirista ko ya zama kafiri ko ya kan gari, to shi dai allah salin alin ya yoshi amma waɗanda suka haife shi ne suka gurɓata shi kamar yadda ɗan tinkiya salin alin ya fito to duk abin da ka gan shi tattare da shi ya same shi ne bayan haihuwa to da abu huraira ya gama karanta wannan hadisin sai mai riwaya da kan shi ya ce summa ya kulu abu huraira sannan sai kuma abu huraira ya ce sai karanto aya fitratan lahi lati fatara nasa alaiha halitta Allah da Allah ya mutane a kanta la tabdila li illa babu abin da ke sauya halitta Allah yanzu kun ga wannan hadisin magana Abu Huraira ta sha bamban da magana Annabi sallallahu alaihi wa sallam nan haka la gumuda babu wata matsala amma wannan hadisin abu huraira bai bambance ba mai riwaya bai bambance ba amma ƙwararrun masana gogaggu suna karanta sai su gano cewa wannan san ba hadisin annabi bane na daga cikin waɗanda suka haka akwai imam malik daga cikin waɗanda suka zo bayan su akwai ibnu taimiyya dan haka ga mai iziya yake cewa wala tustahabbu italatul ghurrati ba a so a ƙara wajen wanke fuska sannan dubi ibn taymiya shi ko sai ce yo ta yaya za a yi ma wannan ƙarin ya zama magana annabi ce bayan a larabce ma akwai bambanci ya ce dubi inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min lobo wudu ce kai da jin wannan magana ta ƙare da jin fa aminkum an hufal ya fa’al wannan wata sabuwar magana ce wadda ibn taymiya yace in ka dubi larabcin ta yana karo da ta farkon domin ta za a yi itala gurra magana ita kanta akwai tuka da warara ina ma da yayi kira ne zuwa ga italatu haji wajen kafa da aka ce a wanke ta zuwa idan sawu sai ya zama a ce to a ƙara amma fuska ne babu inda za a ƙara ta domin farillan wankewa a alwala ta gama cinye ta gaba ɗaya amma kaga farillan wanke kafa a alwala bata cinye kafa gaba ɗaya ba haka ta hannu duk waɗannan bayanan ku karanta su a cikin littafin ka'idatun jalila fi tawassulul wasila wallafa shekul islam abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani tare da ta haƙiƙin <clears throat> Profesa Rabi'u Ibn Hadi al-Madkhali Allah ya ƙare shi da lafiya. Wa rawa Muslim, mala ya ce, an abi hurairata an na Rasulallah sallallahu Alaihi wa Alihi wa Sallama a talmakabara. Muslim ya ruwaito hadisi daga abu huraira cewa wata ran annabi ya tafi maƙabarta faƙala, da ya je makabarta ga addu’ar da yi, don haka sai ku haddace. ga addu'a shiga makabarta ga kuma sallama shiga makabarta sallama ga waɗanda suke masu rai su ake cewa assalamu alaikum amma sallama ga waɗanda suke matattu ne a kwance cikin kaburbuka sai aka ji annabi ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna sha Allahu bikum lahiqun wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana manzo Allah yace amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku makwantai na mutane muminai dar makwanta kabari gida su ne makwancinsu mutane ne muminai manzo Allah yace mu kuma in Allah ya so muna nan za mu riske ku to sai annabi ya ce kai na so a ce 'yan uwanmu sun ganmu na so a ce mun ga 'yan uwanmu wadittu anna kadra aina ikhwanana na so a ce mun ga 'yan uwanmu mu da ke rayuwa a yanzu na so a ce mun ga 'yan uwanmu qalu awalasna ikhwanaka ya rasulallah manzo Allah ya ce manzo Allah kake cewa ka so a ce ka ga 'yan uwa yo mu ba 'yan uwanka ba ne. qala antum ashabi sai ce ku sahabbaina ne ku almajiraina ne wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du yan uwanmu da nake cewa na so a ce mun gansu su ne waɗanda za su zo a bayanmu faƙalu kaifa ta'rifu kaifa ta'rifu man lam ya'ti hmm? to yanzu ranar kiyama da za ka gane su to ta yaya za ka iya gane su tun da yanzu ai ba su zo ba sai daga baya za su zo mana a kiyama za ku haɗu da su to ya za ka yi ka gane su kalu hmm? kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya rasulullah waɗanda ba su zo ba yanzu waɗanda za zo daga baya cikin al'ummaka ya za ka ka iya gane su ranar alkiyama ya manzon Allah faƙala sai manzon Allah ya ce a ra'aita law anna rajulan lahu khailun me kake gani a ce mutum yana da doki gurrun muhajjalatun wannan doki sai ya zama yana da fari a goshin shi yana da fari a ƙafafuwan shi da hannun shi shi suke kira danda fari biyar danda fari biyar ga fari a goshin shi ga fari a kafar shi ta dama da hagu da haka ka ga akwai dawakai masu haka akan samu cikin wasu dabbobi ma haka annabi ya ce to ku kaddara mutum yana da doki irin wannan mai fari a goshi da kafa da hannun shi baina zaharai khailin duhmun buhumin, tsakanin dawakan da suke baƙaƙe sitik duhumin baki sitik buhumin bakin ya kai matuƙa dawakai ne baƙaƙe sitik babu sirki a jikinsu na fari ko haske ko kaɗan sai zama kana da doki kwaya ɗaya wanda yake fari biyar ne ya faɗo cikinsu ala ya arifu khailahu wannan mutum ba zai iya gane wannan dokin nashi kwaya ɗaya da ya shigo cikin waɗannan ba kalubala ya rasulallah sahabbai suka ce a zai iya ganewa kala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce fa innahum tuna, to lallai su waɗannan yan uwana mu za su zo ranar alkiyama wurran na min alwudu suna haske a fuskokinsu suna haske a kafafuwansu da hannayensu saboda alwala da za su kun ji yadda annabi zai gane al'umman musulmi da muka zo a bayan ya rasu ta hanya alwala da muke yi haske zai juye mana mana alwala za ta juye ta zama haske mana ranar alkiyama insha Allah wa ana faratuhum alal haud manzo Allah ya ce zan rigaye su in je sai in tsaya a tafki na manzo Allah zai wuce sai je tsaya a tafki na haka duk wani al'umma annabi in ya zo sai wuce sai samu annabi a can ala manzo Allah ya ce sai dai kuma ku saurara fa ku ji la yuzadanna rijalun an haudi za a rinka kaɗe wasu mutane daga tafki na in suka to sai a rinka kaɗa su a rinka kora su ana kora su ana wartaka su ku koma ku koma kama yuzadul bairu dal kamar yadda raƙumi da ya ɓata baƙon raƙumi idan ya shigo cikin raƙumanka sai ka rinka kore shi kai ya shigo cikin raƙumanka kana kore shi to haka mala'iku za su rinka korar wasu mutane cikin al'umma annabi ga sunan sun taho wurin tafkin shi kuna dihin annabi ya ce ni kuma sai rinka kiransu ina cewa ala halumma ku taho nan ku taho ku taho Kalu sai a ce da ni innahum qad baddalu ba'daka bayan ka sun sauya sun kawo wani addini fa a aqulu manzon Allah yace sai in ce suhqan suhqan nesa da su nesa da su kar ku basu su matso ku nesa da su ku ƙara kaɗa su to daga nan kuma sai wuta kenan wannan hadisi sahihi ne na nan a cikin sahih muslim lamba ta 249 yanzu kun ga wannan hadisi yana nuna falala alwala ko cewar ranar alkiyama alwala za ta bayyana wa mumini haske ce yadda annabi zai iya bambance al'umma shi daga haka saniyan babi na biyu ko kuma hadisi na biyu malam ya ce alwudu'u hilyatul mu'min alwala ado ce ga mumini ado alwala za ta zama ado ga mumini abin da ake nufi da wannan hilya din jama'a kamar yadda kaga tela yana sirfani ga riga a wuyan riga da hannun riga da kafan wando kun san duk teloli suna yi ko to haka alwala za ta zame wa mumini a ranar alkiyama rawa muslimun an abi hurairata qala sami'tu khalili sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqul muslim ya ruwaito hadisi daga sahabi abu huraira Allah ya ƙara mishi yarda yace تبلغ الحلية من haisu ya يبلغ الوضوء ado na mumini a ranar alkiyama zai kai duk inda alwala ta kai wannan hadisi sahihi ne yana nan shine hadisi na 250 cikin sahih muslim to kun ji hadisin da abu huraira ya kawo a lokacin da wancan almajiri na shigan shi yana shafan wuyan shi da sauransu tunda annabi ya ce adam mumini zai kai da ainihin wato duk inda alwala ta kai to shine abu huraira yake jan alwalar shi ta kai waɗannan wurare ado har wuya ado har kafa har kwauri har kaza ina fata an gane malamai suka ce duk wannan kuskure ne domin akwai inda ado kuma in yi yawa ha sai ya buga ko kun fahimta jama'a to ni kuma a babi na cracking joke nakan dubi abu huraira dama mutumin kasar yaman ne mutanen kasar yaman kuma dama suna da dangantaka da fulani haka abdullahi gwandi ya faɗi to ka gaba fulatani kuma kowa san yadda yake da <laughs> san ajab gana ajab gana ajab gana ina fata an gani wallahu alam wannan cracking joke ne ne wa Abu Huraira <laughs> Abu Huraira yana san adan shi na kowa zani ba ko kakan fulani ne shi Abu Huraira wallahu alam <laughs> to jama'a kun dai ji wannan har wayo Abu Huraira yayi hujja da wani hadisi wanda hadisin yake bayyana cewa wuya yana daga cikin inda za a zuba sarƙa wuta ga 'yan wuta izil aghlalu fi anakihim to da abu huraira ya zo sai yake ƙara hujja ya ce saboda yana son allah ya kare wuyan shi daga sarƙa wuta shi yasa yake shafa tun da dai wuta ba za ta ci goshi ba ba za ta ci fuska ba to amma kuma akwai sarƙoƙin wuta da za a zuba a wuya sai ce to shi ma wuyan kuma duk waɗannan ne fatoyi ne na abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ba mu falala ingantacciya jama'a kun ji waɗannan babubuka da waɗannan hadisai waɗanda suke nuna mana falala alwala sai mun zo karatu na gaba insha allahu ta'ala za mu ainihin tattauna dangane da sauran hadisai da malam ya kawo insha Allah ga takaitaccen bayani za mu rinka yin wannan karatun in Allah so duk ranakun asabar da lahadi din ranakun asabar da lahadi ta watan musulunci bayan mun dawo hutun alhamis da juma'a na watan musulunci da muke wato alhamis da juma'a na ƙarshen watan musulunci mukan yi hutu to asabar da lahadi da za ta biyo baya to za mu rinka yin wannan karatun insha Allah kuma karatun za mu rinka yin shi ne so hudu a kowane wata amma dai wannan watan da yake farko ne za mu biyu ne kawai yanzu yau gashi mun yi to gobe da safe za mu yi insha Allah to amma daga wata mai zuwa wannan watan da aka shiga kenan karshen shi to in muka yi da safe karfe takwas da rabi karfe takwas afuwal zuwa tara da rabi sai kuma mu sake yi da la'asar madadin karatun musulun karfe hudu da rabi zuwa karfe shida shine abin da za a yi na ɗaya kenan na biyu ina sanar da malaman makaranta duk irin wannan asabar da lahadi din to sai su sanya za su tsara wa yaransu duk asabar da lahadi din madadin karatu da za su zo karfe takwas to sai su rinka kai karatun karfe goma ko sha daya duk wannan dai kamar yadda ne ishara a wa'azin da muka yi jiya kafin allah ya taimake mu ne wajen gina wancan babban guri wanda shi ne asalin babbar cibiya tamu ta 'yan darul hadis nan dille ne a can ne za mu samu babban ɗakin taro wanda a lokaci guda zai iya ɗaukar dubunan mutane maza da mata yara da manya insha Allah to a wannan lokacin waɗannan yara za su sakata su wala insha Allah amma dai a yanzu muna ta yi musu cushe haka bahaushe ya ce bikin magaji bai hana na magajiya suna da haƙƙi a makaranta mu ma muna da haƙƙi a ita to shi yasa abin ya zama mana su jala wata ran su ɗiba wata ran mu ɗiba jama'a nan ne za mu saurara muna fatan allah maɗaukakin sarki ya gyara tarbiyyar mu

yana tambayan ne wannan hadisin da annabi zai rinka kora waɗannan al'umma kenan tun kafin wajen siraɗi ne wallahu alam wallahu alam al'amarin kiyama ne bin sani ba na'am na'am na'am ban gane ba

an samu hadisai sun tabbatar da haka suna nan bukhari ya ruwaito su a cikin littafin al'adabul mufrad amma a wajen makabarta kun ji lafazin da aka samu sai mu tsaya akan haka jama'a za mu saurara a nan na na malaka wa alaikum salam Na, na, na.

zai ainihin wato ba da kuɗi a gina masallaci ne sai aka ce za a gina azuzuwa sai ce a'a shi ba abin da ya hada shi da aji shi masallaci ya ce masallaci ban daki da duk abin da yake hada da masallaci masallaci ne ba su da bambanci saboda masallaci in aka gina shi ba wurin da za a alwala ba wurin da za a yi fitsari ko kashi ko wanka ka gaya min nan da alwala ta karya za a yi so convenience wato samun wurin natsuwa ai ba abu ne wanda ya gaza muhimmancin masallacin ba karan wanta saboda muhimmancin ka shiga sallah a natse aka ce kar ma ka shiga ko kuma ba ka da sallah ma an kai kana mammatse kashi ko fitsari to hakanan yunwa hakanan bacci ashe dai ya kamata a samar da waɗannan wuraren a masallaci ina ne za ka ci abinci ina ne in ka gaji za ka je ka kwanta ka huta ina ne za ka yi fitsari ina ne za ka yi kashi ina ne wurin jiya marasa lafiya asibiti ina ne shaguna suke inda za a yi siyayya duk waɗannan abubuwan sun ɗauki ma'anar masallaci a cikin karatuttukan mu na fiƙi usira duk na tsaya na tattauna mana waɗannan abubuwan yana daga cikin kuskuren da aka yi galibi da aka ce masallaci din sai ga masallacin ake ginawa so da dama za ka ga an gina masallaci ba za a ware wurin tsuguno ba da wurin alwala da makamantan sai mutum ya ga shi masallaci ya gina to wannan fatawar ma da ka fara kawa ita ce mafi kuskure mutum ya ce shi zai gina masallaci ne amma ban da bayi ko kuma ya zo ya samu an gama ginin masallaci ya rage ginin bayi ya ce shi ba zai sa kudin shi a ginin bayi ba ai wannan bayin ba na masallaci ba ko na kasuwa ya shiga cikin sadaka jariya ko bayin kasuwa ya shiga cikin sadaka jariya domin abin da ake neman mutane su fahimta da sadaka jariya wani abu da za ka yi mutane su rinka amfana sai ka ce ka yi saboda Allah haka bukatar komai saboda haka sai ka je tsakiyar kasuwa sai ka samu wani wuri sai kai wa 'yan kasuwa bayi sai ka ce kayi musu saboda Allah ya zama sadaka jariya balle a masallaci mun kawo magana kwalbati to me haɗa kwalbati da masallaci haka ne kwalbati mutane za su yi kwalbati da za a ringa tsallakawa za ka iya sadaka jariya sannan ka je ka samu mutane ka je ka yi musu rijiya cikin malaman musulunci akwai waɗanda suka ce na daga cikin sadaka jariya ka je daji ka gyara wa dabbobi da ke shan ruwa wurin shan ruwansu shi ma sadaka jariya ce saboda annabi ya ce duk wata dabba da take da hanta in ka shayar da ita kana da lada suka ce waɗannan dabbobin sai ka je ka gyara musu ko kuma sai ka fahimci waɗannan ƙananan dabbobi in sun zo shan ruwa manyan suna zalunta su a nan sai ka je ka samu wani wuri sai ka haƙa shi in damuna ta ruwa ya taru shi kenan ya zama gulbi daga nan malamai duk sun ƙididdige wannan a matsayin sadaka jariya sannan dubi hadisin mataccen da ta shiga rijiya ta sha ruwa ta fito ta ga kare na cin ƙasa saboda kishirwa ta koma ta ɗibo ruwa a takalminta ta bashi karuwa ce Allah ya gafarta mata shi kuma kare ne ka dubi dukansu 'yan banza ne dukansu karuwa kare amma sai Allah bai kalle ta a karuwa ba Allah bai kalle shi a kare ba sai ya kalle ta a mai jin kai sai ya kalli kare a mai bukatar ta taimako da Allah ya dube su ta haka sai ya gafarta mata kun fahimci adalcin Allah wato karuwa ce da sai Allah ya ce karuwa banza karuwa wofi wannan ma da kika yi laifi ne tunda baki tuba daga karuwancin ki ba amma sai Allah ya dube ta a'a me jin kai ce yanzu to annabi ya bada labarin karuwa ce don ka gane falalar aikin alheri ko kai mutumin banza ne ana kiranka ka bar halin banzar to amma notwithstanding baka bar halin banzan ba kada kuma wannan ya hana ka yin aikin alheri kar ka dauka kai dan iska ne kaji an ce hayya ala sala hayya ala sala ka ce ustaz a lokacin sallah ku tashi ku tafi kai kwantin da ka dauka kai dan iska ne a'a kai ma tashi ka taho sallah wancan kuma iskancin kana nan kana kokari kana fatan Allah ya shiryar da kai Allah ya taimaka ku yi hakuri jama'a yana daga uzurin da zan bayar duk asabar lahadi nan za mu rinka tsayawa a lokacin da muka abin nan dan yanzu dinnan jama'a ina da lacca karfe goma a biyu subhanakallahumma